to madalla masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na Najeriya a yau shirin Najeriya a yau shirin da ya saba da ku su daga cikin batutuwa na yau da kullum sannan kuma mu gabatar da shirin namu a cikin ɗakin gabatarwa tare da baƙi masana maudu'in da muka ɗauko. a cikin al'adar shirin karan fari mukan fama mukan fara ba bakin mu dama daga bisani kuma sai mu bude wayan tako namu ko kuma safin ta kwana ga masu sauraron mu domin su ma ta shigo su bada taso gudunmuwa yau akan abubuwan da zamu tattauna kuwa shine ko ta wace hanya gwamnati za ta daƙile ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yamma ko ta wace hanya gwamnati za ta dakile ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yamma wannan shine maudu'in da muka ɗauko amma kafin nan za mu fara karanta matashiyar shirin tumadalla matashiyar shirin namu yana cewa akalla mutane 150 ne tare da dabbobi guda dubu ɗaya wanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a wasu ƙauyuka da ke yankin wato masarautar na a jihar sokoto hakan ya faru ne kuwa da kwanaki uku da kisan wasu sarkin gobir alhaji isa bawa da 'yan bindiga suka yi wa wanda suka yi garkuwa da shi wanda kuma shine hakimin gatawa bayan haka ne aka samu wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda wato sarkin na ɗaure aka ɗaure masa kafafuwa da kuma hannaye wanda yake magiya ga gwamnatin sokoto da fadar sarkin musulmi da 'yan uwansa da abokan arziki domin su yi kokari su kawo kuɗin fansa bayan an kashe shi ne sai kuma ɗaruruwan matasa suka soma zanga-zangan sakamakon haka ne wanda ya kai ga gwamnatin jihar ta sokoto ta sanya dokar hana fita a karamar hukumar sabon birni inda masarautar sarkin ta ke a hannun shi farfesa bello bada na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke cikin jihar sokoto ya ce abin takaici ne yan bindiga su sake kai farmaki a yankin bayan wato kwanaki kaɗan bayan sun kashe sarkin bayan kwana kaɗan wato bayan kwana ɗaya ne da kisan sarkin ne sai 'yan bindiga suka sake kai wani farmaki a cikin ƙauyen inda suka kashe kusan mutane da yawa tare da yin garkuwa da wasu da kuma kwashe da dabbobinsu wannan kuma shine matashiyan shirin namu na yau amma mu sani da abin da za mu faɗa mukan yi shi ne mu kawo domin mu kawo ci gaba a cikin ƙasarmu baki ɗaya maudu'in namu kuwa shine ko ta wace hanya ce gwamnati za ta da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yamma wannan shine maudu'in namu eh, eh, ina mai maraba da zuwa sannan kuma ina mai ba da haƙuri na ɗan shigo eh, bayan lokaci hanya ne ya rike ni haƙuri kaji maudu'in shin namu na yau kuwa shine mm. ko ta wace hanya gwamnati za ta dakile ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yamma mm. kuma mun riga mun dan karanto matashiyan shirin daga fari mm. wanda mun sani a bayan 'yan bindiga sun kashe sarkin nan da cikin jihar sokoto kuma 'yan bindiga sun kara shiga bayan kwana uku sun shiga cikin ƙauyen yanzu aka sun yi garkuwa da mutane akalla mutum 150 kuma sun kwashe dabbobi kusan guda dubu ɗaya mm. wanda har ta kai ga matasa a cikin garin sun fito lokacin da aka yi garkuwa da sarkin suka yi zanga-zanga hmm. kuma shi a wani farfesa da ke cikin jami'ar dan fodiyo ya hmm. fito ya ce abin takaici ne a ce bayan an yi garkuwa da sarki an kashe shi kuma bayan kwana uku a ce 'yan bidiga sun ƙara shigowa cikin a wannan ƙauyen su yi garkuwa da mutane har 150 hmm. sannan kuma su kwashe dabbobi akalla guda dubu ɗaya wannan shine abin da al'umma suke dubawa to shin menene ke haifar da irin wannan mugun aikin arewa maso yamma kasan shi eh, maganar harkar tsaro abu ne wadda in za a yi aiki a kai ya kamata in ana so a samu maslahar da zai kai ga an daƙi da wannan matsalar gaba ɗaya sai an duba menene ainihin tushen wannan matsala wurin duba ainihin wannan tushen wannan matsalan za ka samu kamar yanzu a yankinmu ta arewa maso eh, yamma za ka ga akwai eh, akwai kaman eh, za a ce ɓangare bangare da yawa ko kuma wurare-wurare da dama wadda zaka kamar yanzu misali hmm. in ka ɗau jihar zamfara hmm. jihar katsina hmm. da a ce ko jihar neja ko kuma a ce da jihar sokoton in ka duba kowanne asalin tushen eh, rashin zaman lafiyan da ake da shi ko kuma eh, matsalar da ake samu da 'yan bindiga da masu eh, sace mutanen nan zaka ka ga kowanne na da nashi tushen daban ne kaman yanzu barin baka misali da na zamfara ainihin matsalar da suka fara samu da fulani wurin eh, abu ne wadda ya shafi eh, harkar kama ana kama musu shanayensu ana yankawa mutanensu suna suna shiga cikin gari hmm. irin ana ana nuna musu ku ba namu bane ba da sauransu hmm. wannan ya yana da tushe sosai a irin eh, rashin zaman lafiyan da aka samu a zamfara hmm. kafin nan kuma daga baya wasu abubuwa suka shigo wasu abubuwa suka shigo kamar yanzu misali za ka duba wannan abin da ake haƙa eh, ma'adanai hmm. da ake haƙa hmm. sarran wasu hmm. ya kai ga wasu suna da gonakinsu suna noma an zo an kore su bayan an kore su a ba su eh, a ce muku to an karbi gonanka an baka wani a madadin wannan ba ko kuma akalla a ɗau kuɗi da za a baka da zai iya sama ma wani wanda za ka iya ka ci gaba da amfanin da kake da shi hmm. ba a yi wannan ba akwai wannan ɓangaren shi ma hmm. ka fahimta sannan kuma akwai ɓangaren da eh, duk da dai eh, wannan 'yan siyasa ba za su so ba akwai ɓangaren da rashin zaman lafiyan da misali ake samu a zamfara akwai wanda 'yan siyasa ne suke hura wannan abin ko kuma su ne sanadiyan hura wannan abin da ya kai ga abin ya ƙara tashi ya ƙara kuma eh, ƙara musu rashin zaman lafiya so kowane jiha in kaje mm. suna da eh, za ka samu a kowane bangare a kowane yanki akwai wani sanadi ko wani abu da ya yi sanadiyan shine ne Eh, asalin rashin zaman lafiyan da suka fara samu kafin nan har ya kai ga har ya hayayyafa kuma har ya zo ya zama wani abu daban to ba da na ji kayan maganan kwace ko mun kowace jiha suna da dokokinsu eh. kuma a ce wanda muka sani har yanzu dai ba mu taba ganin a cikin jihohin nan da suke da wannan dokokin hmm. ko ina aka kama masu garkuwa da mutane a hukuncin da aka tanada musu ba amma har yanzu dai ba mu taba jin cewa hmm. an gurfanar da waɗanda suke wato aiwatar da irin wannan garkuwa da mutane da suke yi ko kuma suke kashe mutane babu gaira babu dalili ba hmm. shin kana ga kenan wato dokan baya aiki a kansu ne ko kuma a'a dokan ba ta aiki a cikin jihohi ne dokan ba ta aiki ba ne ba dokan tana aiki to amma kuma tambayan da za ka fara yi shine eh, eh, a cikin eh, waɗannan ɓata gari da yawanci suke sace mana mutane suke sacewa mutane dukiyoyinsu da sauransu wani bangare ne aka samu aka iya aka kama yanzu barin baka misali da bello turji aƙalla aƙalla na karanta da aka fitar a shafin jaridu an kashe bello turji ya kai sau hudu kuma har yanzu yana nan da ranshi. kure masu kama da shi ne ake kashewa ko kuma Ah, to wannan wani abu ne daban kuma na shi na shi bangaren eh, tsaro da kuma eh, jami'an tsaro da sauransu da suke kan aiki a kai na abu ne wadda ta iya yiwuwa wurin ba da rahoto ne ba iya an ba da rahoton da ya dacewa da bayanan da suka ya kamata sai ya kai ga an je an ci a bello turjin ne aka kama kuma a alhalin ba shi aka kama ba ka gani hmm. kuma zai iya yiwuwa hmm. um, ta yiwu an kama shi ko kuma an kai mar harin hmm. amma kuma uh, wani abu ya zo ya faru daga baya kuma ya zo ya koma uh, inda yake akwai yiwuwar wannan ma a wasu irin sassan kana ganin su al'umman wannan yankuna da hmm. wannan abubuwan ke damun su hmm. wace rawa ce kamata ake su taka don ganin su ma sun ba da gudunmawa wajen dakile matsalan tsaro a cikin yankuna abu na farko da ya kamata mutane su sani ko su ɗauka shi ne ya kamata mutane a cire tsoro don in ba a cire wannan tsoron ba wannan tsoron ne yake sa za ka ga mutane suna nan sun san da 'yan ɓata garin nan suna zaune a cikin al'umma tare da su amma ba za su iya su yi magana ba saboda suna tsoron in suka yi magana za a iya a biyo ta kansu a kama su ko kuma a kama su da 'yan uwansu ko wani abu a je a hallaka su to abu na farko da zai yi tasiri shine a cire wannan tsoron sannan aka cire wannan tsoron sannan ya zama eh, duk da eh, Um, akwai role din akwai kaman matakin da, da gwamnati za ta iya ta ɗauka kuma akwai hanyoyin da za ta iya ta shigo hmm. amma kuma uh, mutanenmu ya kamata su fara eh, su gane cewa su ne eh, menene mataki na farko wurin kare kansu hmm. sannan daga baya gwamnati za ta iya shigowa hmm. ka gane yanzu abin da ya sa na ce haka shine misali um, jami'an tsaron da gwamnati take da shi bai kai adadin da zai kai in kai misali akwai akwai um, karamar hukumar da aka tsina hmm. muke muke maganan wancan satin da ya shuɗe hmm. akan kwata-kwata jami'an tsaro 'yan sanda hmm. da suke wannan eh, wannan karamar hukumar kwata-kwata talatin da biyu so kuma ana magana akalla akwai mutane kusa eh, da dubu saba'in a wannan karamar hukuma to don allah ya za a yi eh, jami'an tsaro 'yan sanda talatin 32 su iya su magance harkar tsaro ko kuma su iya su sha kan abin harkar tsaro a wannan karamar hukumar da akwai akalla mutane dubu saba'in maganan cikin kwaryar karamar eh, hukumar ne banda ƙananan ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka da za ka je da suke ta gefe-gefe da sauransu wannan ma ba a magana akwai 'yan sanda a wurin sai dai wani sa'in taimakon da suke samu irin eh, ko 'yan sa kai nan haka da ake da su da al'umma suka zo suka dan hada ko kuma na gwamnati haka wanda za ka ga daya biyu daya biyu daya biyu haka mm. su ne suke dan taimakawa so ya kamata eh, abu na farko shine mutane a samu a cire tsoro mm. ya zama za a iya haɗa karfi da karfi eh, a tsakanin jama'a da suke al'ummarmu ko suke wannan karamar hukumar da za a iya haɗa kai wurin na farko sanin duk wani shiga da fita a wannan karamar yankin ko ƙaramar hukumar ko jihar ko ma menene ya zama an san waya shiga an san waya fita sannan in suka ga wani um, alamun ko kuma wani yanayin da akwai alamun wasu 'yan ɓatagari za su shigo musu um, abin da za su yi shine in za su iya su sanar da kowa da ke wannan karamar hukumar a san matakin da za a ɗauka yadda koma wane ne za a iya kama shi bangaren gwamnati mm. su wane rawa ne ya kamata a ce su taka dangane sun dakile faruwar wannan lamari mm. na wato a garkuwa da mutane da kuma kashe mutane babu gani da babu dalili a yankin arewa maso yamma da ma najeriya baki daya kaga yanzu misali ka ga lokacin da aka yi eh, abin boko haram a mm. yankin arewa maso gabas a jihar borno yobe adamawa bangaren taraba gombe da sauransu dai haka hmm. kaga lokacin da aka yi eh, wancan tsohon shugaban eh, sojoji na na eh, hmm. burutai hmm. ya yi kokari sosai kaga a dalilin jajircewan da ya yi da kuma yawan zuwa da yake yi yana ganin ma'aikatansa suna duba me aka yi me kuma wani salo ya kamata a canja da sauransu da ta shafa harkar tsaron ya samu sun iya sun ci karfin abin sosai so na farko abin da gwamnati ya kamata ta yi na farko ya kamata ita ma gwamnati ta sa niyya mai kyau bayan ta sa niyya mai kyau akan tana so ta yi yaƙi da harkar rashin tsaron nan tsakani da Allah hmm. sannan kuma ya kamata ya zama suna da gwamnati tana da isasshun ma'aikata hmm. bayan tana da isasshun ma'aikata sannan kuma akwai abin da yawanci muke samun matsala a kai shine um, abin da ake kira intelligence gathering da ban san yadda zan sa shi ta hausa ba um, shine eh, ita harkar neman bayani eh. barin sashi a haka ta bangaren sirri yawa ta bangaren sirri hmm. yana matukar taka rawa wurin eh, cin nasara game da irin wani abin harkar rashin tsaron so ya kamata gwamnati ta zama tana da tana da eh, tana da kaman jami'an sirri kenan wanda jami'an sirrin eh. ai wani sa'in akwai jami'an sirrin sannan akwai bayanan sirrin hmm. to amma kuma sabida akwai abin da ake samu tsakanin su Ehm, menene su ma'aikatan eh, masu tsaron da yake kasan akwai akwai su da yawa eh. akwai akwai ami akwai sojojin sama akwai eh, yan sanda da sauransu so hmm. yawa ya kamata ya zama ana in aka samun bayani ya zama ana ana samun shi kaman a baini daya barin sama shi a haka a baini daya yadda kowane bayani aka samu dukansu za su zo su zauna a ji oke ga abin da aka samu ga abin da aka samu ga abin da aka samu ba wai ita bangare ɗaya in ta samu bayani ba ta ce za ta ɗan rike za ta jinkirta ko wani abu ya kamata a samu sort of common coordination so kaga shi yasa kuma ake da ofis in eh, menene shi babban mai ba da shawara a shugaban ƙasa akan harkar tsaro wato national security advisor dama aikin shi shine ya ringa coordinating ya ringa hada kansu ana samun suna aiki hannu da hannu a samu a cimma abin da ake so sannan kuma sai gwamnati ya kamata ta sayi kayan aiki aka sai kayan aiki da zai taimaka wa eh, su jami'an tsaron. tumar da ah, bari sa daga nan bari mu je mu ɗan shakata mm. idan muka dawo kuma sai mu ba su masu sauraron mu dama su ma su shigo su musu ba da tasu gudunmuwa. farin wata sha kallo madalla barka mu da dawowa kada dai mu sha'afa maudu'in da muke tattaunawa kuwa shine ko ta wace hanya ce gwamnatin tarayya za ta dakile ayyukan 'yan bindiga arewa maso yamma wannan shine maudu'in namu a balista bari mu kara komawa kanka kafin mu ba ma masu sauraron mu dama mm. shin a su bangaren shari'a mm. ko ce wace hanya ne kake ganin za su iya ba da gudunmuwa duba da irin abubuwan da ya addabi 'yan najeriya musamman inda aka ga ana kashe ɗalibai da kuma mm. ɓangaren abinci da sauran abubuwa dai mm. wata hanya ne kake ganin ya kamata su a ce ɓangaren shari'a sun shigo sun bada tasu gudunmuwar um, za su iya shigowa ta hanyoyi kamar ɗaya zuwa biyu haka to amma kuma um, yawanci ta inda ake samun kamar ɗan jan kafa ko kuma ja baya haka shine ka san a yadda tsarin najeriya take in shi jami'in tsaro ya kama shi mai laifi sai ya bincike shi in ya bincike shi sannan kuma sai ya kai shi ga kamar yanzu misali in sojoji ne suka kama su in sun gama su za su mika su ga hannun 'yan sanda in aka mika 'yan sanda 'yan sanda kuma za su kai su kotu hmm. to kaga in har na farko shine gyara gyaran da ya kamata a samu ya zama daga an, kama su ya zama an yi bincike cikin kankanin lokaci da, zai fito da oke duk hujjojin da ake da, shi a kansu da sauransu ta nan sai a miƙa su hannun ainihin eh, ita eh, wannan gwamnati da, ke da alhakin eh, kai su kotu hmm. ko ko ko hannun 'yan sanda ko jami'an eh, ko hannun eh, ita ministerin shari'a hmm. so in aka kai musu su kuma sai su yi gaggawa su kai su kotu hmm. so in aka kai su kotu kuma su kuma alkalai ana da doka ma a dokar da ake da ita ake kiranta administration of um, criminal justice act ya ba ya ba da dama ga ga ga da alkalai ga irin waannan manya-manyan laifuka hmm. ya zama alkali zai iya zama kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu a jere hmm. dan yayi ya gama da wannan shari'a hmm. sai kuma ya zo ya yanke hukunci to in akwai dokar ba wai babu dokar ba to amma ana amfani da ita shine abin tambayan so kawai kira na anan shine ya zama Eh, duk wani mai laifi irin wannan in aka kai shi kotu eh, ya kamata dai alkalai su ringa eh, hanzartawa suna daurewa suna zama duk da dai za ka same su suna da menene kararraki da yawa cases da yawa amma mm. irin waɗannan manya-manyan laifuffukan ya kamata a ringa ba su muhimmanci da zai sa suna zama lokaci zuwa lokaci hmm. ya zama an samu an gama da wannan shari'ar an yanke musu hukunci cikin kankanin lokaci. To amma baka ga anan ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta ware kotu mai zaman kanta bangaren kawai irin wannan kare-karen da ake kawo ba. Irin wannan laifin eh, eh, ba hurumi ne na ita gwamnatin tarayya kawai ba. Hmm. Eh, gwamnati a jihohi ma su ma suna da wannan wurin su shi yasa <coughs> yawanci zaka gan an kama su wannan ake kai su eh, me ake kira eh, babban kotun jiha high court eh. yawanci nan ake kai su hmm. so in aka kai su nan su kuma a matakin jihar ne hmm. ya kamata su yi abin da zai zama daga an kai su kotu ba za su daɗe a kotu ba za a yanke musu hukunci a tura su inda za a tura su daidai wannan lokaci bari mu ba masu sauraron mu dama domin su masu shigo su ba da tasu gudunmuwa a maudu'in kowa da muke tattaunawa shine ko ta wace hanya gwamnatin tarayya za ta dakile ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yamma assalamu alaikum wa alaikum barka da shigowa Masha Allah, mai magana Sani Muhammad daga Kano. Wani Sani Muhammad, ka ji ah, mu Babu shakka ba duk da ai magana kwarai da gaske. Amma ni a nan tunani da hasashe yadda gwamnatin tarayya za ta magance matsalar 'yan bindiga a arewa maso yamma. Hmm. To gaskiya kullum muna kira a kafafen yada labarai ga yadda ya kamata a bi. to amma wani din sai ka ga kuma an zo an kasance abun kamar za a yi ba za a yi ba misali yanzu ka gani an daɗe duk wanda ya hito wannan sashi yan bindigan nan ba goyi suke ba a ƙauyukan da suke ma in ka je misali yanzu ka je ka tambaya a ce ina daban yan bindiga inda suke ya yaro ko dan shekara goma ne zai tafi da ƙawata ya nuna ma yadda inda suke to kuma sai ka ga idan sun zo sun warma gari an kira jami'an tsaro su zo su taimaka tsakani da Allah wani din jami'an tsaro ba sa zuwa abin da za su ware taimako makaman da aka jami'an tsaro za su ce makaman da aka gare mu tsakani da Allah bai kai na bindiga ba to ta za mu tashi mu tunkari wanda ya yi mu makami ka gani in har da gaske ita gwamnatin tare take yi ya kamata ta nemo ma jami'an tsaronmu na najeriya makaman da nake waɗannan ne 'yan bindiga domin mu abu yanzu tsakanin da allah gaba ɗaya ma mun rasa ne ma ina za a ina a dusa kullum magana ake a gayyato mutum ya yi magana tsakanin da allah ga hanyar da ya dace a bi to amma dai kullum mu fatan mu ubangiji allah ka sa ita gwamnatin tarayya ta yi tajin koke-koken da al'umma ke mata allah sa kuma bako ya mai da bako gida lafiya da fatan za a tashi lafiya amin Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah ubangiji ya kara mu rayuwa albarka kana magana da Allah shafu da lokacin dumowar. To barka da shigowa lokacin dumo. To alhamdulillah mun ji labarai gabaki daya na ɗaya babban bako Allah ubangiji ya kara mu rayuwa albarka. Amin. ita kanta Najeriya muna wata duk da muke Allah Ubangiji raka mu zama lafiya amma magana shari'a a kasar nan ta ta Najeriya tsakani na da Allah kowa ya san ba su ita kawai yau yau a kasar nan don Allah dan annabi kamar yadda kai a matsayin ka dan jarida ne yau a gaya mana waɗan addini yau aka yi duniya aka nuna mai gashi ya kawo mutane an karɓa shi akan wannan kinkinafa an je an kashe shi a wannan kasar ta ta Najeriya yau ana cewa akwai hukumomi wanda suke aiki bangaren cin hanci da rashawa Don Allah don annabi a gaya mana wace hukuma ce yau ta yanke ma wani shugaban da aka kama shi yawa wurin kasar nan A kan yadda cewar an mai hukunci ko da ta yanke mai hukunci tare kara kara tsaye an yanke mai hukuncin sai dai a ke tsoro yau kun aka ce maka kafa barawan yaro ko barawan kenan a kasar nan to za ka ga ko kuma a kai a ce matarka ta yi karanka a zuwa kotu to nan za ka ga shari'a na aiki a kanka amma wallahi yau tun da yan ta'adda har kuma gwamnatin kasar nan wallahi tallahi in in an ce shari'a ke ta Allah da annabi wallahi tallahi da ba haka muke ba to kowa ya riga ya tabbatar da yau in aka ce an kama dan ta'adda akwai wa'yanda suke nan manya ne su dama suka ba shi wannan ko a yanzu ne ci gaba da wata ta'addancin su za su fitare an so shi akan wani alƙali ko akan wani lauya haka bara gwamnati akwai waɗanda suke masu uwa a gindin murku ne ba a yi kasar da kowa da kasar ba koyu ba ne ba tun da ke ta'addar har ba rai gwamnati wani ya ake yi hukunci don haka abin da muke yi shugabannin mu zai tsoron Allah wallahi layi akwai ranar lance a za a ce kan mai gari ta ƙare ko ta goje ko me ake a karin hausa ba zai ganewa ba to madalla kan ka ji tsoron Allah hmm. alhamdulillah Allah ubangiji kara gidan da albarka amin cewa gaban Allah kara mu gwana mu tashi lafiya yawa mun gode sosai da naka gudunmuwar Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam da kokari barka da. Eh, barka da da wa muke magana? Alhamdulillah kana tare da To likita barka da shigowa. kuma dalla da farko nake hukun ba ko masa da zuwa wannan gidan rediyo mai albarka to gaskiya mun ji labarai mun ji abubuwan da suke faru a kasa to da farko za mu yi kasa mu addu'a na kowane zaman lafiya amma al'amarin nan sai a hankali ba din saboda komai yau idan aka kama mutum da laifi in ya kashe mutum sai da aka ce za a ji a ɗore duk wani duka jan kashe ka ga wani abin ne bai da amfani amma yau a ce zan mutum ya kashe zan mutum ba a kai ne da an samu sauƙin al'amarin nan amma ina saboda mai yana da kasa yana da kuɗi yana da uwan mai kuɗi ko yana da koya masa ba ya kamata dai mutane da mutane masu akadai wani abin mu taru mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa ga Allah mu fuskanci al'amari mu zuwa ga uban. idan Allah ya so sai mara kafara mu samu mafita ka sana amma zance wata ra'a za a yi adalci fata ke yi dole da ka ce za a yi musu adalci a kan shari'an da ake yi to da ba bai da gasa amma idan mai gasa ne babu wani adalci da ake yi ina son da kuma da saman lafiya da gyara zukatan shugabanninmu da fatan za ku samu amin ina gabar mu kira ɗaya daga nan sun mu dawo salamu alaikum wa alaikum salam barka da wani barka da rana to barka mu da ba muke magana kana magana da yankin mahanga dan zamfara to barka dai ka ji maudu'in da muke ta tattaunawa to alhamdulillah mun ji maudu'in da ake tattaunawa a kai hmm. ko ta ina gwamnati za ta kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya hmm. to gaskiya wannan gwamnati ta san bikin da za ta kawo duk iri na dan arewa dan arewa ina tunanin cewa gwamnati ta sai da za ta kawo wannan gashin gwamnati tsoro kawai niyya ne ba ta yi ko kuma akwai wasu daga cikin wanda suke da hannu a cikin wannan al'amari zargi dai mu dai fatan mu a nan anan shine kana tare da mu ka ji duka irin masu kira kaji irin gudunmuwan da suka fada hmm. kuma za ka ce a cikin duka bayanan da dukkanin suka gaskiya suka tofa eh, maganan da suka yi hmm. kowannen su yana korafi akan harkar shari'a a hmm. najeriya ba ta aiki hmm. to kuma ba za ka ga su da da faɗan haka ba saboda eh, da yiwuwar sun ga ba ba al'amari ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba da ya shafi harkar shari'a kuma abin da ake tunani za a je a samu eh, a musu daidai a wanke musu kukansu a kotun kuma aka je ba a samu ba hmm. to um, abu ne wadda ya kamata ita harkar shari'a da ita gwamnatin tarayya da ita da su gwamnatin jihohi hmm. ya kamata za su zauna a da kusan a kowane jiha suna da nasu tsarin yanayin da suke tafiyar da harkar shari'a hmm. to ya kamata su duba su gani eh, a sake mata wankin allo ne ake cewa ko ne hmm. ya zama yadda mutumin da yake kan titi mutumin da bai san komai akan harkar shari'a ba yau in ya je kotu in ya zama ya ga abin da ya faru a kotu zai iya cewa a wannan kotu mai adalci ne a wannan kotu ta yi adalci hmm. so in ba a yi wannan gyaran ba zai yi wahala mutanenmu su dawo da yadda da suke da shi a kan harkar shari'a eh, a ƙasar nan maganar da wani daga cikinsu wanda ya yake cewa hmm. idan ka samu ko da yaro karami ne a wannan yankuna hmm. zai iya nuna maka ga inda daban inda yan ta'addan suke hmm. kuma wani lokaci idan aka ce ma jami'an tsaro a yan daban nan sun kawo musu sun zo sun yi barna jami'an tsaro suka ce ai ba su da makamai da za su iya tunkaransu a nan wurin wani abubuwa ne kamata a ce gwamnatin tarayya da su jami'an tsaro mm. ya kamata a ce an yi domin a ƙara so makamai kuma a ba da makaman inda ya dace ba wai a so makaman a ajiye su ba mm. wanda a miƙa masu jami'an tsaron domin su shiga mm. su yi aikin da yasa suka shiga cikin wannan a hukuma ta jami'an tsaro ita harkar rashin tsaro uh, tana bukatan makamai kayan aiki to amma kuma Eh, duk da kayan aiki na da mahimmanci abin da ya fi komai mahimmanci a harkar tsaro shine samun bayanai na sirri hmm. in akwai wannan bayanai na sirrin ana samun su da wuri kuma ana yada su yadda ya kamata to akwai wasu abubuwa na ta rashin tsaron eh, da za a iya eh, a tare su taka tun kafin su kai ga sun yi wani tasiri ko kuma sun yi wani barna sannan su bayan nan in ya gagara za a iya amfani da uh, makamai so ya kamata da gwamnati jami'an tsaro da kuma uh, al'umma eh, da suke fama da harkar rashin tsaron nan ya kamata a zauna ya zama saboda shi harkar rashin tsaron nan ba wai daga sama za a iya maganin shi ba hmm. dole ne sai gwamnati ta tashi daga sama ta je ƙasa hmm. inda tushen abin yake ta yi magana da mutanen wuraren sannan kuma sun samu kamar yarjejeniya haka tsakaninsu na wurin yadda za a iya ana, samun bayanai hmm. ana bayarwa da wuri sannan su kuma da alkawarin suna yin abin da ya kamata a kan lokaci. to madalla duka-duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin bakon namu malami haya yusuf kuma lauya ne mai a akan al'amura na yau da kullum ya samu ya shigo mana cikin wannan shirin namu kuma mu duk inda muka tattauna shine ko ta wace hanya gwamnatin tarayya za ta dakile ayyukan yan bindiga arewa maso yamma to an muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma wanda suka yi kokarin suka shigo su ma suka bada tasu gudunmuwan ne umar salisu ya na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya